a ci gaba da wannan darasi namu wato wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a cikin wannan sura wato suratul ra'adi a muna muna mun kwana shekaran jiya aya ta talatin aya ta talatin da biyar tona aya ta talatin da biyar za mu tashi a ci gaba da wannan karatu namu a wannan rana ta wannan jima'a cikin wannan karatu da muke gabatarwa bayan kowace la'akar a wannan masallaci namu na bakin tashar mata jiga to yau wannan jima'a ashirin da ɗaya wannan jima'a ashirin da ɗaya wato ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da kusa daidai بسم الله آية بيار مثل الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من ترقيها الألوان muttaquna wanda an kai alƙawari ga masu takawa a mubtada wa habruhu mahbufan ai abin na na fima ma abin na na na kasan alaikum min ayati wato ma na kasa alaikum min ayati ga abin da ya rage gare ku min ayati na abin na ayoyi matsalar janna misala aljanna wata aka wa masu takawa alkawari ta jirimin ta ce al'anharu gulabe na gudana ƙarƙashinta ukulu ha to abincin ta mayo kalmin ha abinda ake ci cikin aljanna ta yi wato da wa mena laya kama bai karewa abincin aljanna ba kamar abincin duniya na har da duniya tana karewa to abincin aljanna ba ya karewa wa zallaha da'imun inuwa aljanna kuma da wannan maci la tantahu shamsu rana ba ta shaye ta da adana hafiya don babu rana cikin aljanna tilka aljanna wannan aljanna uqubal ladina taqaw ita ce akiba wato karshen waɗanda suka yi taqawa Allah ka sa mu cikin su wato ta taqaw shirka wa suka kare kansu da shirka wa uqubal kafirin nan da su kuma kafirai akiba su wato wuta ay bata mu mallaru, karshen su shine wuta Waye ya tafsiru da ba ta kaddama min qawli wannan tafsiri ne ga abin da ya gabata na magana sai da yace wala azabul akhirati ashaq azabul lahira ta yi tsanani a adan Allah ha Allah ya tsare mu daga azabul lahira wa ba'da da da'awati lahi bayan an da da'awar Allah wa ma tudammana alaihi da kuma abin da da'awa ta Allah ta kosu gare nina haƙƙi na abin nan na gaskiya wadda za yi da sakamako liman istajaba ilaiha ga wanda ya ansa wato sakamako ga wanda ya ansa ga wannan da'awa wato wanda ya anshi wannan da'awa ya karbi kiran Allah subhanahu wata'ala wa abin nan kuma abin da to bayan wannan abin nan wal jaza'u liman istajaba ilaiha to bayyana yanzu ya bayyana fi ma ya ci cikin ayoyin da za su zo anna tilkar da'awa lalle wannan da'awa makatubatun fil kutubi an rubuta ta cikin littafai ya sabbi ubadu ha ba da sashen littafan ko yana gagganta sashi wa mulki walladina atainahum alkitaba yace wa'annan da muka ba su littafi ka abdullahi bin salama kama abdullahi bin salama wa gairihi da wani min mumini al-yahudi na muminan yahudawa wa nasara don akwai wanda suka musulunta cikin yahudawa da nasara amma abdullahi bin salam shine babba cikin musulmin da suka musulunta daga cikin yahudawa shi yana cikin abin nan yana cikin banu kainuka a wato yahudawan madina shi ya Abdullahi bin salam da yan musulunta annabi ya samai wannan suna a da suna nai, wato al-husain husain aka ce mai da shi a suna nai. amma fata mawar nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi lamma asalama. da yan musulunta sai annabi ya samai suna abdullah kun ga shi abdullahi wannan suna annabi ne ya zana mai shi ya ce abin na wallabi na ake na wani likita ba wayan nan da muka ba littahi ya farahu na suna farin ciki bai ma unzila ilaika da abin da aka saukar gare ka na alkur'ani sai muwafaka yi ma inda wani saboda ya yi muwafaka da abin da a wurin su shi ya sa sun ka yarda da shi wa mina a hatsari cikin abin na ƙungiyoyin kahirai allazina tahazzabu alaika wayanda sun kai ƙungiyoyi don su yi faɗa da kai ilma adaci suna kiyayya da kai to akwai aimina mushriki na cikin abin nan mushrikansu a wal yahudi da yahudawa akwai manyan kiro ba da wanda ka musun sashen alkur'ani bai yadda da wani abu cikin abin da qur'ani ya faɗa ba ka abin da ka dikira rahmani kamar darasin mu na shekaran jiya kun ga ambaton rahmani su ba su yadda da rahmani ba wahum yakfuruna bir ne kamar wada ya gabata kuma ar-rahman yana cikin abin da sunayen da qur'ani ya zo da shi to su ba su yadda da wannan ba ai yunkiruna ma ada harkisar su ban da shi ne qur'ani daga alqur'ani komi ba su yadda da shi ba kisa dai sun yadda da ita walka ce inna ma da shi ma da ilayya ni da ma an umarce ni cikin abin da aka sauka gare ni abu da abudallah an ce in bautawa Allah shi kadai wala shirka bihi an ce kada in shirka da Allah ni an ce in bautawa Allah shi kadai kada in shirka da Allah ilayhi adawu zuwa ga Allah ne ka kira wa ilayhi ma'abu kun makoma ta gari shi tafi kun ga yace an ce in bautawa Allah kada in shirka da shi domin shirka ita ce babban laifi a kowane mutum yana yi wa ya yi laifi amma dai shirka ita ce babban matsala amma kowane mutum yana yi wa shi yi laifi amma dai shirka ita ce babban matsala idan mutum bai shirka da Allah ba ko da ya yi ma Allah laifi Allah na iya gafarta mai wato inna abin na inna Allah la ya gafiru an yi shirka bihi amma wa ya gafiru ma duna zalika Allah bai gafara an yi shirka bi a yi shirka da shi amma wa ya gafi rumadu na zalika yana abin abinda bai kai shirka ba saboda haka an umarci ni kada in shirka an abu da Allah in bauta wa Allah wala shirka bi kada in shirka da shi domin ilayhi adamu zuwa gare ni ka kira wa ilayhi ma'abu zuwa gare makoma ta take saboda haka sabo kowane mutum yana yi wa shedan ya samu dama ya sa shi shi wani abu wanda asalin abin nan ba shi aka umarce shi ba shedan na da wannan dama amma dai ga shirka to Allah ya alƙawarin kare bayi ne ah, abin na innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun eh, damar da zai iya samu ya sa ayi shirka to bai da ita alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun bai da ita ga wani suka yi imani suna dogaro ga ubangiji su bai da ita to Allah ka kare mu ka kare mana imani wa kama anzalna alkitaba kama wanda muka saukar da littafi ala anbiya ga annabawa bilugatin da lugas wa lisanin da harshen su to wa kazalika haka nan wa kazalika al-inzalu kama wannan saukarwa kai ma an zannahu mun saukar da qur'ani gare ka hukuman arabiyan hukunci da larabci wanda muka saukar mu annabawa da harshen su da yaren su haka kai ma muka saukar ma da harshen ka yaren ka wato larabci bi lokacin arabi da lugar larabci ta kuma biyi bainan nasi kai hukunci da qur'ani tsakanin mutane wala in a ahwa'ahum kuma wallahi in da son rayuwar kafirai Shi ma ya dawo na ka ilai ga abin da suke kiran ka gare min millata na addinin su fara da kaddarawa in aka kaddara kaddi son rayuwar kafirai ba da ma ja aka min mu bayan abin da ya zo ma na ilimi daga Allah malaka min Allah ba ka da min Allah daga Allah min abin nan za'ida abin nan za'idatan da ah, akidan nafai min waliyin ka da wani waliyi babu wani waliyi da aka gare ka ai nasir mai taimako wala wakin ko mai kariya min azabi daga azabar Allah shi mutum duwa da Allah yake son mutum idan mutum ya yi shirka zai gane Allah bai so ne Allah bai son shirka kuma ba ya son a yi shirka da shi ba ya son a bauta wani tare da shi saboda haka duk girman da kake da shi to idan ka saba ma Allah to Allah bai son in kai shirka da Allah Allah bai son ba kun gani nan Allah ya ce da annabi don ya nuna munin shirka ya ce ma wa annabi wala initta ba ta a hawa kuma wallahi in ka bi son rayuwarsu na shirka bayan an ce maka ya faɗi da kai na ya ce kul inni umirtu an da Allah wala ushrika bihi ka ce ni a abin nan an umarta in bauta wa Allah kada in yi shirka da shi Allah bai son ta don haka ya ce kada ka yi to ƙarshe ya ƙara gaba ya ce wala inita ba a ta hawa kuma wallahi in ka bi son ransu ka yi shirka ba da ma ja aka min ilimi bayan ilimin da ya zo ma malaka min Allah min waliyin wala waqin ba ka mai taimako ba ka mai kariya daga azabar Allah saboda haka duwar mutum yake da daraja da zarar ya shirka ba yadda mutunci ba yadda daraja ko guda a wajen Allah kun ga can wata sura ai da ya jiro annabawa sai ya ce walau ashraku la habida anhum ma kan amalu inda a ce sun yi shirka wallahi duk aikin da sun kaba aikata da ya baci saboda haka Allah bai son shirka ko mi girman ka gare tare ka yake bai ce in sun kai sabo ba ai Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa saboda ka samu wani abu na mai gittowa shi dan na iya samun wannan damar ya dan matsa ya sa mutum shi dan yin wani abu wanda ba daidai ba nan daban sabo daban shirka ita ce babban abin da bai yayewa ba Ba ku ji hadisi abu zarra ba da annabi ya yi bayanin a tauhidi sai abu zarra ya ce wa'in zana wa'in saraka yana shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata annabi ce eh ya sake tambaya annabi ce eh ya sake tambaya kace annabi yace ragama an bi abu abi zarr ko abu zarr na so ko bai so zai shiga aljanna ko yayi sata ko yayi zina saboda waɗanda duk wanda ka sata ya san ba abin kware na ya kai ba ko wata zina ya san ba abin kware na ba amma shirka mai yinta gani yake ya mahi kowa zama mai addini amma sabo wanda ka yi ne ya san sabo na saboda haka kullum fata ya kai Allah ya raba shi da shi yasa shi sabo ba ɗaya yake da shirka ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu daga shirka kowace iri safon ma karami da babba ka taimaka mana sai akwai bawanka wanda kan raya bai yi sabo ba Allah mu ma mun roƙe ka ka raya maka raba mu da sabon ka gaba ɗaya hmm. Eh? eh to wannan fakewa ya ci gaba da yanzu na wannan ba eh, eh, shari'a ce yan Allah bai ba mutu ita babu da zai yi ai kowa san zina ba ta da kewa ai ba wani abu na da ka bukatar bayani ba ai cewar da an kai innal halala bayyana wa innal harama bayyana ai suna malamai ka sawa kowa ya san ba su da kyau bayyana suke ko ba ai mutum wa'azi ya san zina ba ta da kyau ko ba ai mai wa'azi ya san sata ba ta da kyau ko bai taba jin wa'azi ba rabbi yake duniya bai taba jama'a duniya ya san wannan gaba su da wa kama kanar da wallahi makatubatu fi kutubi kamar wanda ya kasance da awar Allah ya rubuce take cikin littafai ne allati saddaqa ba'daha ba'dan littafan da sashen sai ya gaskanta sashi wa kazalika ar-rusul haka nan manzanni alladina ja'alahumullahu wasitatan wayanda Allah ya sanya su su zama wasita Baina wa baina ibadi tsakani ne da bayi ne fi tabyin da'awati lin nasu wajen bayyana da ce ga mutane mutashabihu nabi sifatihin su annabawa sun yi kama da junansu ga sibobinsu albashariya ta mutum wa gairi ha da sauran sibobinsu duk sun yi kama da juna wale zalika kala ta'ala don haka allah madaukin sarki ya ce wala kada arsalna rusulan min qablika wala qad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابه يمحو الله ما يشاء الله ما يشاء ويؤتي وعنده الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار من عقبى ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب To, wala kada arsan na rusulan min kablika hakika ma aiko manzanni gabanin ka ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam waje an na lama azwajin kuma duka manzannin mun sanya musu mata yi kun ga wannan ya isa ya zama abu mai kyauwa ga wanda ya samu abin aure ya yi aure duka manzanni suna da mata manzanni guda biyu da ba su yi aure ba guda kwanciya hankali a bai samu ba kuma yaro na matashi annabi isa bai samu natsuwa ba don duk garin da ya kwana to bai yi ne har yabba duniya duk garin da ya kwana bayyane ne kun ga wanga bai da lokacin ya aure annabi isa nan kuma yaro na amma allah ya ce zai dawo wa kahalan yanzu in ya girma ya zama dattijo ya ɗebe kwanciya su zai dawo in ji allah subhanahu wa ta'ala sannan annabi ya haya shi ma annabi ya haya yaro na kwarai da gaske saboda haka bai samu lokaci ya yi aure ba to amma waɗanda duka kurciya gare su ba su samu lokaci sun kai aure ba amma duka annabawan Allah duk wanda ya zama ya zama dattijo an aiko shi an aiko shi da bayan ya girma kamar wadda aka aika sauran annabawa bayan ya girma ya kai shekara talatin da wani abu ko arba'in su dukansu sun yi aure dukansu. amma wa'annan biyu yara ne kanana annabi haya an ce shekara sai uku ya zama mai wa'azi kamar mun kakana sa da suna dan shekara uku ka aure to Allah ya taimake mu wannan dai ya ake zama abin koyi da duk wanda ya samu abin da zai aure sai dai ku kula ko kana so kai koyi da annabawa annabi ya ce ya ma'ashara shabab man aka minkum ya ta falyatazawwaj ya jama'a matasa wanda ya samu alba'a a darasinmu na shekaran jiya malamai sun ce abinda ake ce ma alba'a wato gida wanda zai aje ta da sana'ar da zai ba ta abinci wanda za ta ci da kuɗin da zai auro ta da kuma lahiyar jiki ne waɗanda su aka ce ma alba'a saboda haka ko kana da lahiyar jiki kamar da kuka gani ana yi yanzu mutum ya yi mata uku da gidan haya su ko kuɗin haife iya biya babu ruwa ne da mata ta yi sirar da zai na zai kwana inda take sai ya yi ce wani ran sauran kwanuka duk ta ce ta karuwanci ta ci abinci ɗiyanta in sa ya ta waye babu ruwa ne da su bai san su ba su karuwanci su ci abinci wannan ba ta tarbiyyar musulunci ne wannan walakantar da musulunci na kuma Allah zai kama shi kun bai gama wa layiya kowane na bai gama wa layiya ku bi shi da kallo ku ga wanda zai karu bai gama wa layiya kuma ba a aure da wannan sai ka samu abin da wurin ajita da abincinta da abin shanta da lahiyar jikinka sannan ka yi magana wuri. to Allah ya ce mun sanya ma annabawa wato azwajan mata wa zuriya da kuma zuriya zuriya shine auladan daya wa anta mithluhum kai ma annabi kaman misalin su kake wa ma kana li rasulin minhum bashi yawa ga wani manzo cikin manzannin na an ya ce da ayatin ya zo da wata aya illa bi iznillah sai da izinin Allah da annawan abidun marbubun dan su ma bayi ne wayanda Allah ya bautar gare shi lekullin ajalin to lekullin ajalin kitabu kowane lokaci yana da kitabu wato yana da littahi da ma'ana yana da hukunci wanda yake bance shi littahi makasubin fiye ta hadidu wanda an rubuta kowane lokaci an rubuta karshe na wa kullu waqatin lahu ahkamun tunasibu kowane lokaci yana da hukunce hukunce wanda sun kai nasaba da shi wa shari'a maqsuda kuma yana da shari'o'i wanda suka zama su ake niyya a cikin wannan lokaci da alihi ga mutanen ala haddin mustawahun gurgudun da yadda sun ka kasance kula hadara ga ci gaba wanda yake da daukaka wai za a abin nan ta hukumi idan hikima hukunci ta wuce nusifa sai a share shi wa yubdalu bihi ghayru sai a canza shi da wani ne ya kuna an saboda nasu cikin abin da ya rai na saba daidai da mutane kun gani annabawa duk da sun kataho taho kowane annabi doka ta in ta kai iyaka inda ta ya kare sai a aiko wani annabi a kuma saukar da wani littafi to amma mu annabin mu da ya taho an ba shi littahi wanda daga lokaci ne har duniya ta ƙari littahin daidai yake da wannan lokaci musuluncin daidai yake da wannan lokaci kuna jin yara matasa 'yan duniya wayanda sun kai karatu don duniya sun yi wa karatun addini amma don biɗar duniya sai dai kar su shafi ƙamshin aljanna kamar wanda annabi ya faɗi amma dai don duniya sun kai kuna jin in an kai kawo na hukunci sai ce yanzu wannan hukunci bai dace da yanzu ba yi ne ɗaya na annabi ya don wa'annan mutane na wancan lokaci to wa'annan shaidanu na wa'annan shaidanu na duk hukuncin da kun ka gani in dai Allah ya yi shi cikin Qur'ani ko kuma annabi na yi shi cikin sunna to hukuncin na har duniya ta ƙare daidai yake da mutanen da an kai da wanda za a yi shi an sabuna in yace ko ba an sabu bane to ya kawo shari'ar da za ta shahi shari'ar musulunci wanda annabi ya zo da ita amma in dai ra'ayi ne na yake ne ya kawo to kafa ya darshi in ya ce ai wannan bai dace ba ai yanzu ba ɗaya ake da dore ba yanzu ga kaza ga kaza wannan ra'ayi ne naku wannan ra'ayi ne naku cewa yanzu abin nan ba daidai na da da ba ya eh, an ka ku ji tsoron Allah wajen mu'amala ku da jama'a da karatunku da karantarwa ta ce wai yanzu ba ɗaya yake da da ba suna abba ɗaya da mutanen da ba amma shari'a tana nan ba a canza ta ba tana nan ba a canza ta ba su daina sun ka canza amma su ita shari'a tana nan babu wata shari'a da Allah ya aiko ya ce ya canza wannan ga wata sai dai su mutanen suna sun ka canza da suke ba su da aƙida ta ƙwarai shi yasa dai suka wayanna abubuwa don haka ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata ku yi ni na sani Allah yana na Allah ne ko musulunci yana nan musulunci alqur'ani yana nan qur'ani ne sunna tana nan sunnata kuma abin kwarai yana nan abin kwarai mugu kuma yana nan mugu saboda haka ko mutum ya ce ba haka nan na ba wannan wani ra'ayi ne nashi ya canza da kai ne misali yanzu kamar yanzu ku da kuka zo kuka canza yanzu a ce wani abin na mutunan jadadi ya so ya ce yana gayyata ku zuwa wa'azi misali na ni da jadadi ba ita dai ba wani gari madauke wani gari ya ce yana gayyata ku wajen wa'azi malam kana samun zuwa ya ce ina samun zuwa ce to malam Allah shi kawo kulaya na koma yau shi za a taho ya ce rana kara shi kawo Allah kawo kulaya? ko san bai zuwa wani ma bai ko kyale ka to haka nan kawai za a taya baka kawo kori ya an kai magana ci yanzu ba irin dana ba me an bambanci yanzu da da abinda Allah ya rubuta maka bai baka ba baka diba sai kai kuɗin mota yanzu in matakka dan uwanta yana kwanta gora lalura ta samai wa kaka zuwa kace ya baka kuɗi da take matar ta Allah kata da take Allah kata wa kake ce ya baka kuɗi cikin kuɗin nan da ya baka shi Allah ciki ka zuwa tasha ka shiga mota ka amma yanzu shi aiki ne shi ba ai don ba a ba cikin wanda ya baka sai dai a kawo wani aiki ne daban wannan kai na ka canza ba addini na canza ba kuma Allah bai canza ba abin da ya alƙawari ya baka kana nan kana ci kana sha kana don ka shadda har da gizina ka donkawa ko ba almajirin na ba har da gizina suka donkawa gizina warin su ta ko warin uban su ta ware alhazaida ni kai shiga gida kudin da Allah ya bashi ya bashi da yawa shi ya kai shiga gida to amma ga aikin Allah ba a sa wayannan kudin sai dai a sau kaji da su a sau nama a to gida a ce amma aiki ne ka tunda shi ya bada kuɗi nan tsakanin su da Allah ba su aiki ne ba su aiki ne da kuɗi ne to wannan kun ga su sun ka canza aqida su ta ta canza ba Allah na ya canza ba ba zamani na ya canza ba suna sun ka canza ku lura da wannan da kyau Allah ya taimake mu shi mana jagora ga biki yayi dalibai nan kuna ta yi ko ba kuɗi na kuka alka ga mutane ba ko kuɗi na kuka ba mutane ba kuɗin suna kuka an saba ba sai akwai ga makaranta za a taimaka ba amma da yake karantarwa in an yi ta don Allah aikin Allah na in kun ka samu kuɗi tsakaninku da Allah kuna sa kuɗin nan ku biya malamai harkokinku za ku kama yi in kun ka tsala ma ɗalibai kuɗi kowa sun kai kugi sun ka ce ku rage sai ku ce malamai kuka biya to yana kuɗin da kun ka an so na ya bige ya dalibai ina an kai da su ka ji an ce an tara dubban ɗaruruwa to ina an kai da su to kun ga kuna kun ka canza da ta an kuka bullo da wagga yau gobe ku bullo da wagga in an ka gane wagga jibi ku kawo wagga ba bari ku kai ba don aƙida ba ta da kyau wa ku lura da cewa Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya kyauta shi aqidan ya kyauta shi imanin mu ya gafa gafarta zunuban mu yace abin na babu wani annabi da zai izuwa da wata aya illa bi iznillah da kullu ajalin kitab makatubu bi tadidu wa kullu waqtin lahu ahkamun tunasibu wa shara'i maqsudatin li ala hadd mustawahu fil adarati wal irtiqa wa idan ta A hikimata hukumi idan hikima hukunci ta ƙare nuzuka sai a shayi shi to mu shari'ar gada annabi Muhammad ya to da ita sallallahu alaihi wasallam har yanzu Allah bai aiko ya ce ya shayi ta ba hikimata ba ta ƙare ba tana nan don haka ku koma ce mana wai yanzu ba irin dana ba kar ku koma mu shari'a mu ba shayi ba in in hikima shari'a ta ƙare Allah shayi ne kai shayi ko wani annabi ya aiko wani littafi mu namu ba shayi ba wanda ko yace an shayi Qur'ani muna nan muna jira ne wanda ya ce a aiko na annabi mana nan muna jira ne shi dole gwada mana inda an ka shayi don haka yanzu ba irin da na ba hukuncin dole bai yi wa yanzu muna nan muna jira amma idan hikima ta ƙari to canza hukunci ake to yanzu in ya ce abin nan hikima ta ƙari an canza hukunci shi kama na inda an ka canza Allah ya gafarta mana yamullahu minhu ma yasha Allah na shayewa daga hukunci abin da ya ga dama sai ya gusar da wannan doka shi kawo wata wa yusbitu yana tabbatar da wanda ya ga dama bin tahfifi wa yusbitu wa qira'a bin tashdidi wa yuthabbitu wa yuthabbitu fihi ma ma yasha yana tabbatarwa cikin littafin ko cikin hukuncin ma yasha wa haka ne wa ghairiha abin da so na hukunci hukunci da wannan ta wa inda huwa umar kitabu kuma a wuri yi babban littafi yake wa littafi ma'ana babban littafi asalu asalin littafi allazi la yatagayyaru minhu shay'un wanda komai bai garwa a cikin da wa huwa ma katabahu shi azab shine abinda Allah ya rubuta tun azal wa bi da wa qayyada fihi kullu shay'in yayi qaidi ga dukkan komai ciki ne wa waqata kuma ya samu abin da lokaci wato Umar ya je aikin haji Umar dan Khattabi radiyallahu anhu to tayyar da sun kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya shiga hajjira aswad ya yi addu'a ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi addu'a ya yi addu'a ya wayo baya sai ya ga umar sai ya ji wani ya umar ha wana duk kabula amarat wata ta jabar awar sai ya iza umar ya umar nan wurin ake zubar da hawaye na aka kuka ya zo ɗakin kaba na aka ansa addu'a sai umar ya shiga ya addu'a to bayan wucewa mai gida sallallahu alaihi wasallam umar ya je aikin Haji. sai ya shi ya zo nan wurin ya ce ya Allah idan ka yi umar dan wuta umar yana roƙonka Allah ka goge domin waɗanda ka umar kitabu ta ma ta sha'u wa tusbitu saboda wurinka babban littafi kana shaye abin da ka ga dama kana tabbatawa saboda haka in ka yi umar dan wuta to Allah ka goge ya zo wurin da annabi ya ce na aka karba addu'a shi yasa ya shigo nan shi abinda ka damu ne kawai a rubuta ya dan aljanna in an rubuta shi dan wata to a roƙon da ya kai a goge a mai sai dan aljanna to kun gani a wannan ya nuna Allah yana nan yamhu da haka ya kawo shi madari yana yamhu yana nan yana shahi ma ya wa abin da ya ga dama wa yusbitu kuma ya kawo shi madari wa yusbitu yana nan yana tabbatar da abin da ya ga dama saboda haka har yanzu ga Allah na sha abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama ka roki Allah duk abin da ka kaso duk abin da kaka so ka roke shi yana shayewa yana tabbatarwa kuma wa in ma fi da gama nuna yana a sharbiya fi ma almajida wa in ma nuriya naka ko dai mu gwada maka ba da ladina ido a sashi abin da muka musu alkawari biyi da shi muna azabi na azaba fi hayatika cikin rayuwarka ko mu gwada maka abin da muka musu alkawari wa jawabu shekka ma'azuma ai fa zaka to wannan shine min jumlatul mahawaya da tabati cikin jumla shayewa da tabbatawa wannan shine jawabu abin nan shine abin nan jawabu shar aw ka fa yannaka qabla ta'dibin ko kuma in mun ga dama mu karbiran ka kamin mu yi musu azaba fa huwa aidan da shi ma wato haka nan in Allah ya ga dama zai wa huwa amrun bi yadillah al'amari ne ga hannun Allah in ya ga dama ya karbi ranka kamin shi musu azaba in ya ga dama ya yi musu azaba da ranka al'amari na ga hannu ne yake wa inna ma alaikar balagu dama kai dai abin da kawai an ka dora maka ta yi da tabo ka faɗi abin da Allah ya aiko ka la alaika illa tamlik babu abin da aka dora ma kai yi da tabo wa alaina da wanda ya saba ma abin da aka yi so a mai sako hisabi gare mu yake idza qalu ilaina in sun kasance wurin mu wa in sai mu saka musu wa min jumlati wa'adil ladhi wa'idu bihi cikin jumlar abinda aka yi musu alkawari da shi su musulmi qawluhu ta'ala akwai maganar Allah da yake anna la'adda yarithuha ibadiyas salihun lalle kasa bayan Allah ta bayina ibadiya bayina as-salihun salihai su za su gade ta kuma haka an kai ba a dade ba annabi kan ya bar duniya amma ba a dade ba musulmi sun ka mallaki duk duniya gaba da kun ga alkawarin da ya musu ya cika wa huwa abin na mahawun kun ga wannan shayewa ne ga kafirci wa isbatun kuma tabbatarwa ne ya shaye wani abu ya tabbatar da wani abu wa in an karu ko ba su yadda da haka na masu kahirai to haka nan awalam ya shin ba su gani ba a halin makat wa gairi ha shin ba su gani ba an nana la'adda mu muna zo ma ƙasa aina da arda muna ni ƙasarsu ita ƙasar makka nan kusa min a tsarafiya muna rarrage su ta gehe gehe bilfata ya ala nabi allah na ba da nasara annabi na samun buɗi ga garuruwa waɗanda dori duk ƙarƙashin kafirci suke ƙarƙashin gwamnatin makka suke ƙarƙashin kafirci kaɗan-kaɗan suna musulunta har a kawo ga garin makka wallahu ya hukumi bi khalqihi ma yasha Allah yana hukunta abin da ya so cikin halittu ne la mu'aqqiba la mu'aqqiba hukumi ba mai ta'qibi ga hukunci ne ai la radda da hukumi ba mai raddi yace Allah wanga hukuncin da kai ni ban yarda da shi ba sai dai ya yi magana baki amma bai hana hukuncin Allah ya tabbata wa huwa da hisab Allah shi mai gaggawa hisabi ne sari'ul intiqam yana da gaggawa hisabi min man hasabahu ga wanda ya wa hisabi lil mujazati ga saka mai bil khairi da alheri wa gairi ko da wannan sai wa in abinna wa in makara qaumuka bika idan mutanen ka sai ma ma kirkiya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala tahzan kada ka yi bakin ciki makarar ladina min qabliha ai na gabanin su ma sun yi makirci min al'umami na al'umma bi anbiya'ihim ga annabawansu kama makaru bika kama wanda suka yi makirci gare ka in ka ga mutane ne ma kulle-kulle suna kulla maka shiri daban-daban kada ka damu kwarai ba kai dai na ba hanyar da ka hau fa hauta sai an kulla mai makirci in annabi ne in ma ba annabi ba ne ya hau hanyar annabawa to sai an kulla mai makirci don haka kakka mu falillahi da makaru jami'an duk makircin tattare na yana wurin Allah walaisa makaruhun ka makari makircin su bai kai kamar na Allah ba don abin nan ana kawo abin nan wallawa khairul makiri ba don abin nan shiri ba Allah bai makirci amma abin da yasa aka kawo shi kun gani yanzu su kahirai sai su zanna suna ta gina rijiya don su kada masu addini ciki sai sun gama sai Allah ya kada su cikin rijiya wa atallahu wa min alqawaid fa kharra alayhi mustaqab min fawqihim wa atahum al'adab min haythu la yash'urun kun ga Allah kenan shi yasa aka kawo magana makinci ga Allah kana nan kana ganin ga wanda zaka halaka can sai halaka ta dawo ta hado gare ka to shi a abin da makircin Allah subhanahu wata'ala wato gaggawar sakamako in ka dubara ka san ya yi ka dubara in ka iyawa ya yi ka iyawa in kari ka kawa ma da shi ya yi ka kari wa da annahu ta'ala ya alamu ma ta ba kullu nafsin domin shi Allah ya san duk abin da kowace rai take aikatawa kawai idda da hajji ra'ahu saboda haka sai ya tanada mata sakamakon aikin nan take aikatawa wa hadha huwa al-makaru kulli wannan shine makirci dukansa da annahu ya'tihim bihi min haythu la yash'urun dan yana zo musu da sakamakon makircin su inda basu sani ba wata ya alamul kuffaru kuma kahire za su sani wa fi qira'atin bil ifradi wa al-kafir wata ya alamul kafiru kafiri zai sani wal maradu bihi al jinsu wato jinsin kahiri za su sani liman uquba darewa har da karshen gida mai kyawu ai bato mahmuda karshe abin godiya wa bi daril akhirah wato can gidan lahira alahu mominai adda gidan kwarai wato kahirai adda gidan kwarai amlin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ko annabi adda wa tabi da sahabbai ne kahire za su sani suwa adda gida mu kyawu wa yaqulu alladhina kafaru kuma kahire na cewa laka gare ka lasta mursalan kai ba manzo kake ba wallahu ka gaya musu in kun ce ba manzo nake ba kafa billahi shahida Allah a shaida ne manzo nake Allah ya aise zan shaida bai ni wa bainakum tsakanina da ku ala sulki akan gaskiya ta wa ya shaɗu ala talafi aida kuma Allah zai ba da shaida akan neman zo niki min indihi daga wuri na eh, abin nan wa ya shaɗu eh, ala talafi aida man inda hu ilmin kitab wanda wuri ne akwai ilimin littafi shi ma zai ba da shaida cewa man zo niki min mu'mini al-yahud wa nasara cikin mu'minan yahudawa da nasara eh, ya ce wa man abin nan madufan alallah wato kafa billahi shahidan huwa man saboda haka Allah da wanda masu ilimi sun su za su ba da shaida akan manzanci kun ga abin nan wa man abin nan madufan Allah fa'ilu kafa wa abi ilhadul mu'jizati yadda Allah zai ba da shaida ga cewa ni manzo niki shine bi ilhadul mu'jizati ya bayyana mu'jizoji daban-daban addala wadda ka nuni da ci ga manzanci na wato wannan mu'jizojin za su ba da abin nan she daga manzanci na wato game da shahada shahadatu min Allah ba da irin wannan to da ne daga Allah subhanahu wata'ala kun ga wani dan tauriya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya wa manzo Allah manganu guzan su ƴan tauri sun can dori suna jan malamai suna jan malamai wari sun can dori amma don izgiri na suka ai kun ga har yanzu wannan wari kuna gani ne ko har yanzu ga suna wargi da malamai su ƴan tauri wani dan tauri ya zo wajen annabi yana kawai eh, shi yana wasa da annabi haka sai annabi ya ce mai musulunta sai ya ce ban musulunta sai ka haɗi mina na a cikin burgamin ganau kan burgamin ne ya rau da farauta damo na ya kamo wai sai annabi ya haɗi sai damo ya ce ashadu allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi na haɗe sai awa da ko ne sai damo ya ce shi na damo yana shaida Allah guda ne ko Muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan daure tsaya saura ya ji burgami ne yana ka magana to kun ga wannan mu'jiza ta ai kun ga karshe sai ya musulunta ku samu hujjatul lahi al ibadi za ku ga wannan da ire-iren su suna nan da yawa in kun diba hujjatul lahi al ibadi wannan mai mujalla guda din za ku ga irin ga kisoshin su ɗaya na ya tara ce to ala ayyata halin wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa na mu'jiza da Allah ke bayyanawa su ne shi da gare shi a salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ilmin mu'mini ahli kitabi da ilmin mu'mina ahli kitabi bi sidiki sun san gaskiya ta shahadatuhum li shine shaida su gare ni alaikum akan bada ati sura sura ta fara da tilka ayatullah والذي أنزل إليك من ربك الحق walakin na الناس لا يؤمنون nun a tilka ayatul kitabi wa'annan ayoyi ne na littafi wallazi unzila min rabbika wato wannan ayoyi ne min ayatul daga cikin ayoyin littafi wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq abinda aka sauka gare ka daga ka gaskiya ne walakin na akasarar nasu la ayyuminuna sai dai mai yawan mutane ba su imani wannan abinda sura ta fara da shi kenan wa khatamat bi qawlihi ta'ala ta kare da maganar Allah wa yaqulu alladhina kabaru lasta Murtala? kahire na cewa kai ba manzo kake ba qul kafa billahi shahida ka ce musu Allah ya isa ya zama shaida Bai baini wa tsakani na da ku wa man hu ilmi kitabi da wanda ilimin littafi yake hauri ne wato ilmin littafin abin da at tawratu wal injili wa hada ba da jaulata amika wannan bayan yawo mai girgi fi arja alami al'ulawi a cikin sasannin halittun allah na sama wasu huli da na ƙasa sai da an kai yawo wurare daban-daban a kan a tabbatar da tilka ayatul da takwan da ƙarshe an ka dawo kuma an ka tabbatar da manzanci nake fi isbati da'watul haqqi min Allah wajen tabbatar da da'awa ta gaskiya daga Allah subhanahu wata'ala to Allah ya kai maka roƙo da albarka wannan sura wato suratul ra'd da daraja wannan sura Allah mana roƙonka da ta Allah ka gafarta mana Allah da albarka wannan sura ka ƙara mana imani da lahiya da albarka wannan sura Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa da albarka wannan sura Allah ka tausaya mana ka shirya muka shirya ɗiya da iyali da zuriya ila wa da albarka wannan sura ka kare mu daga sharrin munafukai na boye da na bayyana ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada na cike da na waje ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin sauran halittunka da albarka wannan sura yadda ka gwada mana ta, ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira kuma ka sa mu tuna da wannan karatu cikin aljanna da daraja sunayenka da sabobinka madaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana ƙarshen wannan sura insha Allah sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam